Jama'a Assalamu alaikum Hawa Kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai. Daga nan sashen Hausa na Radio France International. A shirinmu na yau za mu duba zancen da ya fi samun tankiya a wannan makon labarin da ya fi ɗaukar hankalin mai sauraro da ma wasu jaridu da kuma kafafen sada zumunta. Wato zancen auren jarumar Nollywood da ta auri mai mata biyar ta je a ta shida abin da ya haifar da cece kuce. haka kuma jarumar kannywood kuma jakadiyar covid-19 cutar da ta addabi jama'a ta yi tunatarwa kan cutar na nan bata tafi ba amma kafin nan idan mai sauraro bai manta ba a makon da ya gabata jarumi salis s fulani da jarumi abba al-mustapha sun bayyana ɗaya daga cikin dalilan da kasuwar fim ta ja baya ya haɗa da yadda duniya ta koma a tafin hannu wato komai ya koma yanar gizo inda kuma jarumin fassara wato al'amin datti ya ci gaba da kare sana'ar sa ta fassara indiyanci zuwa hausa abin da ake tunanin na ɗaya daga cikin abubuwan da suka durƙusar da kasuwar fina-finan hausa to madalla gade dai salis s fulani da jawabi akan satar fasaha to ni dai zan iya cewa wannan abin da ya ja mana wannan abin na farko ba kuma ma fim ba ne kaɗai ake da wannan matsala kusan duk duniya ce kasuwa ta zama iri a yanzu a fahimta ta so amma mu dai abin da ya fi taɓa mu ne masu satar fasaha wanda za ka je kai aiki ka kashe kuɗi kuma sai a zo a dinga satan ma abu ana kwafa ana saidawa wannan ba daidai ba ne kuma ba adalci ba ne allah sa su gane su daina saboda ba halak suke ci ba haram suke ci wannan ya taka muhimmin rawa wajen ruguje mana harkar kasuwancinmu sannan kuma yanzu duniya ce take komawa kan net ana da abubuwa sun zama kan social network ake using so a hankali hankali abin ne yake komawa haka kuma ma muna fatan allah ba mu nasara dukkan al'amuranmu da muke a yanzu shi ma kuma jarumi abba almustafa bai yi ƙasa a gwiwa wajen ƙarin bayanin ƙalubalen da ake tunanin ya shafi sana'arsu inda yake cewa <laughs> wafin shi ne babu wani ƙalubale duk inda ita duniyar nan is transitional daga sanyi ta koma zafi daga zafi a koma ruwa daga ruwa ta koma ɗari um, ita harka ta showbiz dole kullum tana duba ne da mai duniya ta zo da shi yanzu duniyar ta koma global village ko, ko laptop ka duba yanzu za a gabata zuwa da cd room daga gefe ya koma obsolence ya zama outdated an wuce wani abu da za ka je kasuwa ka sai cd ka zo gida an ka je gida yanzu zan iya ah, analysis da kuma uh, bincike da aka yi an tabbatar cewa yanzu a gidaje guda 20 ka kirga unguwa za ka ga cewar bai fi gida biyu ne masu dvd ba haka so dvd nan ne za ka je ka bude shago ka ajiye cd mutane su so siya to ya kuma cewa duniya ba ta amfani da dvd dole kasuwanci na fim in dai ta wannan hanyar ne kadai dole zai mutu zai crippling sosai but amma one thing shine dole sai mun je mun ƙara yi ilimi mun ƙara expanding tunaninmu mun je mun fara nazarce-nazarce saboda akwai damammaki ni a guri na kasuwancin cd ya faɗi to amma akwai yadda na ce duniya ta zama global village a hannunmu take haka akwai yanzu yanzu baya da za ka je kasashen da aka ci gaba dama ka je ka ce za ka nemi cd streaming za ka yi wani fim kake nema gashi na akwai application din wanda kasancewar fim yana fitowa za ma su kawo maka shi dan you pay sai ka streaming kalla kuma kullum quantity in su karuwa yake quality in movies in su karuwa yake then why bahaushe zai tsaya so kawai ni abin da nake ganin mai buɗe tunaninmu kawai mu shiga mu ma a yi mu shiga cikin ita harkar zamanin kawai a shiga yanzu za ka iya yin harkar ta youtube za ka iya ta streaming uh, ka ba da za ka uh, akwai uh, box office you know cinemas da sauransu so at least yanzu kamar a kano in kai fim har kake proud cewa fim din nakan ya kai a iya screening ɗinsa a nuna shi za ka kai shi shoprite mutane za su zo su kalla wannan yana ƙara nuna maka cewar yes mutane suna buƙatar mu suna buƙatar abubuwan da muke yi then ya za mu tsaya kullum tunani kuma sidi it's time to za mu ya kamata ya haifo ni buru na gode Allah wani na yi salatin manzo na na zamo jagora gungwana yan ibro shi ya ni da nan ta garin wande madalla jarumin fassara al'amin datti da aka fi sani da mc copsy ya kare kansa bisa zargin da ake masa na fassara indiyanci zuwa hausa na ɗaya daga cikin abubuwan da ya durkusar da kasuwar fina-finai a masana'antar kannywood eto eh kamar da mai masu iya magana kan ce kowa rabon shi yake ci ko da duka ne to muƙaddara kamar haka ne ba ta yadda za a yi hasken wani ya sashe da na wani wannan fa um, abu ne wanda ya zama buri ne dan ƙasa kuma abu ne wanda aka san dan kasan nan da shi ta yaya dan wani a salo zai iya canza dan dan ƙasa ra'ayi wancan wata fuska ce ta daban haka haka wannan kuma wani salo ne daban wannan baiwa ce shi kuma wannan kirkirarren al'amarin baiwa ne wanda dama ubangiji ya kaddara cewa hakan zai faru baka tunanin wannan aikin naku zai iya fadawa cikin al'ummar nan da ake cewa masu satar fasaha mai da si ita daman fasaha duk wacce ya gaga da kaga an sashe ta daman can ba ita ta inda ya dace ba ne dukkan abin da zama cewa an shi da kyau to baka tunanin cewa zai lalace to Allah kyauta um, ya kuke gane wani fim ne ya dace ku fassara ko kuma a ya kuke gane wani fim ne um, al'umma ke so saboda uh, za ka ga fim da kuka fassara a lokacin ya yi daidai da abin da yake tashi a lokacin mukan zaɓo ne da ra'ayinmu ra'ayin al'umma mu muke bi wani lokacin ma san ba mu san da fim ba al'umma su kawo domin a fassara musu wani kuma lokacin duniya za ta buƙaci cewa lallai ana buƙatar fim makamancin kaza idan muka duba da yanayin halin da muke ciki mu da kan mukan je mu zaƙulo fim din da ya cancanta mu fassara shi a daidai wannan lokaci da muke tun duniyan jiya idan muka duba muna kallon fim din India amma wasu ya ga <laughs> in sun ga yi murmushi bai su san ma me ake murmushin ba kawai dai su masu taya al'umma murmushi sai muga idan har al'umma suna so su yi murmushi daidai da yanayin da shauƙin yake a zahirance to me hanyar da za mu bi domin ganin sha tabbatar da wannan al'amari to wai kuna jin indiyancin ne ko kuma a'a kintatawa kuke yi ko kuma a fassara ne kuke dubawa kasan akwai wasu fina-finan indiyancin da suke zuwa da fassara eto eh a cikin uku za mu ɗauka biyu mu yadda ɗaya kintata ba ta cancanci mutum mai fasaha ko kuma mai baiwa ba sai dai mu shirka abin da zama cewa an yi shi da harka ce da gobe na wayewa dufin da kan zo kan zo da translation ne kuma sa'an nan a cikinmu ma'aikata akwai wanda ya zama cewa alhakin hakan a gare su yake wanda ya rataya a kansu domin su rinka jin yaren ta yadda za su fassara shi to ya kuke yi a lokacin da kuka ci karo da al'adar da ta bambanta da na bahaushe a cikin fassarar ku to ya maka yi da kaddara a inda al'amari ya sauko maka a haka zaka amshe shi ai to amma kuma mukan canza mu akalar zani da yanda ya zama cewar ya ce a yi you sai in ce yan mata yana mutuƙar sanki wannan hausan ta canza ne a'a kamar da ya ce idan i will shiru ya magana ne cikin fushi kuma sa'an nan ya yi barazana da kashewa ne mu kuma sai maganar da kalmar mu ce sambada ko kuma murbada. hakan zai janyo hankalin mutum ya gane cewa ba kisa muke nufi ba barazana shi ne kawai amma dan ya zama shi mutum ya dauka darasin da muke fahimtarwa sai mu kawar da kalmar zuwa ga wani manufa a wannan karan kam kaga mun dakushe wannan kalma don maluma su fahimta muke so su gane to ta bangaren addini fa shi ma ka san akwai bambancin addinin bahaushe da na indiya ya kuke wajen fassara eh to kamar yadda kai maganan addini duk fim inda da ya zama cewar mu mun amshe shi mun fassara shi to ya zama cewar ba a zagi mu mu addinin ba inda ku tun farko an zagi wannan addini namu kaga mu kan ba za mu ji daɗi balle mu ɗauko har mu fahimtar da al'umma har su kalla ba tunda kowa a rayuwa yana kishin nashi ne kamar yadda ai kishin hausan da muke nesa muke fassara yaren inda zo zuwa hausa to ta yaya zai zama cewar mai ɗauko addinin da ya zama cewa yana eh, zagin namu kaga wannan ba cancantuwa ba ne akwai tallafin da gwamnati ta bayar wa masana'antar fim don tallafa tallafawa sana'arsu to ko ka amfana da wannan tallafin ganin kai ba mu san matsayin da kake ba kana kaniwood ne ko ko yaya muna da daga ciki kasancewa tare da su da mu jaruman bai koya ne sai kuma gashi mun bayyana ga al'umma ta wannan ya isa ya zama cewa ya zama izina ta yadda za gane cewa gaskiyar al'amarin da a boye maki yanzu kuma mun bayyana to wani kira za ka yi masu kallon fina-finanku na fassarar indiya zuwa hausa kawai da zan yi ne dai ina yin hankalin al'umma da dukkanin masu nuna mana goyon baya da kuma nuna mana soyayya an nan kuma bai kamata ya zama cewar kuna daukan wani abin da ya zama cewar mun nuna a fim na ba daidai ba ku tsammanin cewar mun nuna da ku ne domin ku gane wai ku ɗauka a ra'ayinku. ku madalla bari mu koma kan zancen jarumar Nollywood Lizzy ta Anjori da ta yi aure a makon da ya gabata kuma sai ga wasu mata uku suka bayyana hotunansu da na 'ya'yansu a matsayin 'ya'yan mijinta da ya tafi ya bar su alhalin ita da mijin ba su taɓa ganin su ba zancen da ya fi ɗaukar hankali a dandalin sada zumunta da ma wasu jaridu kuma yayin da wasu ke tausaya mata wasu kuma zaginta suke yi haka kuma wasu na ganin batan basira ne ya zo mata idan har ta faɗa irin wannan auren kuma duk ƙoƙarinta na ganin ta yi ƙarin bayani akan abin da ta sani sai masoyanta suka nuna ba su buƙatar haka abin da ya sa ta mai da martani cikin murya kamar haka. And you are telling me that I need no explanation. No, I need to tell the whole world. I need, I need, I need, an, I need to tell you. I need to explain because you don't know. Nítorí pé àìgbọ́ explanation ẹlòmíì ni ò ṣe ní jẹ́yàn. Masu cewa ba sa son bayani, ba sa buƙatar bayani, dole ne ku ji bayani na. don rashin sanin abu na haifar da matsala a rayuwar al'umma don haka zan bayyana muku abin da yake gaskiya a kan mijina na san mijina tun shekaru goma sha hudu da suka gabata kuma ya tsaya min tare da kare ni da kuma taimako na a rayuwa don haka ni ba budulu ba ce ina tsananin so da girmama mishi kin ga kuwa mutumin da na ce na sani fiye da shekaru goma sha hudu ba bako na bane Saboda haka ku sani mu musulmai an halarta mana auren mace fiye da ɗaya don haka babu mamakin na auri mijina yana da wasu mata amma fa ba mata biyar ba ne kamar yadda ake ta wallafawa a shafukan sada zumunta da kuma wasu jaridu ba lallai na san yana da mata biyu waɗanda nake kira uwata ta ɗaya da uwata ta biyu musamman ma matarsa ta biyu wacce ta nuna min ƙauna fiye da yadda ba kwa zato ‘ya'yan mijina biyar ne matansa biyu amma daga baya ya auri ta uku da ta yi sanadiyar rabuwarsa da matansa duka biyu kafin shi ma ya rabu da ita sanadiyar ta ya zama gwauro marar mata har sai yanzu da muka yi aure saboda haka muna cigiyar matansa uku da 'ya'yansa uku kamar yadda ya bayyana a labarai kuma ga lambar lauya na nan don allah a kira idan an same su sai su je gun lauya su cike takardar dna don gwajin sani ko lallai 'ya'yan mijina abdullatif lawal ne to fa Kun ji iya bayanin da zan muku, amma wasu ke ta faman cewa ba sa buƙatar bayani. Ku sani, lauyoyi sama da hamsin ne ke rike da wannan ƙarar. Kamar yadda suka ce ɓacin suna ne gare ni da kuma mijina, don haka suka shigar da ƙara. Na gode da ƙaunar da kuka nuna min. Kuma ku sani, a matsayina na musulma ko gobe mijina ya ƙara aure zan karbi matar da abin da ta haifa hannu bibbiyu saboda haka ga bayani nan na yi muku duk da ana ta faman ce min ba a bukatar bayani kuma daga ƙarshe ina fatan alheri ga duk waɗanda suka taya ni murnar aure kuma Allah ya nuna musu ranar tasu farin cikin. gbogbo tẹ rí ire pẹ̀lú mi tẹ ẹ̀dẹ̀ bá mi yọ̀ pẹ̀lú ire mo ní ire òní tán lọ́dẹ̀dẹ̀ yín. Muna jaddada godiya a gun Allah shi ɗaya. mamallakin mulki shi ɗaya wani mai juyin dare da rana har safiya ta'ala sai da kyan asaiti ba zamiya koran sallah zan isar wa al'ummar duniya ka ƙara aminci ga shugaban dukkan al'umma muhammadu manzan da bai ɗagawa ko fankama alai da sahabbai da nasa mata sun girmama ga masu ne samfuri ga duk mai bin gaskiya sai madalla bari mu koma Kannywood inda jaruma Amina Aminu jakadiyar COVID-19 kuma ɗaya daga cikin jaruman da ke fafutukan ganin an kawo ƙarshen fyaɗe ke sake tunatarwa akan cutar coronavirus na nan bai tafi ba kada jama'a su sha'afa inda take cewa. Jama'an Allah jama'an ƙwarai kuna na abu ku lafiya ba na cewa ni bayani ne ku da kusan komen kuma. Kun gani ba abin da ya sa na tashi na ce yau sai na yi magana Kun sake baki o oh, maganan fyaɗe ya zo ya ɗauke muna hankali sai mun manta kuma da shi koro-koro, koro baba, korona yana nan yana yawa titi. Jama'a jama'a annabi annoba ni annoba ni ba, kuma bai tafi ba ba. Ta, an ce an bude ko kana na kuna na abun kuna ban taba kuna da kankanan na shiru na ce barin rabu da sabon su. ba na ji babu juje ya bude ku ba mm, ku ci gaba da harkokinku ko ina ma a ci gaba da harkoki amma don Allah don annabi ku dinga kiyaye dokoki saboda wallahi tallahi da safen nan da na tashi ba dubu talatin na fa muna duka cikin wata uku kawai eh jama'a Allah jama'an kwarai don Allah don annabi mu kiyaye dokokin da gwamnati ta ba da. ba kwanaki ne da na ce muku na shiga jos na gaba ni baba lalo ya tura yana tara hanya ba an ce duk wanda bai sa ba ci shi taron ba ka ba pakin mota ba zaka je ko ina ba eh don Allah don annabi jama'a Allah jama'a annabi eh shi yanzu tun da an ce dai kar ku zauna a gida za a iya fita ana dan eh, eh, yin shargullanmu don Allah don annaba abu dokan da gwamnati ta ce a kiyaye maganan face mask nan maganan face mask nan ku dinga saka don Allah don annabi gashi yanzu ana dinka eh ku dinga saka shi san sanitizer nan da kana shiga wuri zaka ganshi sun ajiye shi a kofa don Allah don annabi jama'an kwarai ina roƙon ku ne corona bai tafi ba fa 'ya'yan albarka aya ku ya haƙuri an ce fa ba za a buɗe makaranta shekarar nan ba saboda haka duk wanda ya matsa iyaye ko 'ya'ya don Allah don Annabi ana yi shi saboda 'ya'yanmu ne da kuma saboda kanmu saboda ka hanyar da na ji minista ya faɗa TV ba ya ce ministan ilimi ba ya ce yaro ɗaya ya kama to yara gaba ɗaya za su kama in yara sun kama iyaye ma za su kama saboda haka 'ya'yan albarka ku ya ku zauna a gida yara wanda suna da dama na amfani da waya wanda ana yi karatun nan ba to wanda ba su da shi ba ayasa Allah zai hore mm, in Allah ya da kwanyon ku bai bushe ba kwanyan ku bai yi empty ba to mm, Allah da na ku ya hakuri jama'a Allah wa Allah kuwa na buku dubu dokan da an bada na corona ni a matsayina na jakadiya nan na faɗa in zaka fita kar ka manta da face mask ba in za ku fita ku dinga kiyaye taron mutane a yawaita wanke hannu in eh, a yawaita wanke hannu aya na ji da kwabi na ku da kun san komin kuma eh ku eh bar ma karya muku dan kwali kai na ma ya fa muku bi na na ci wani zance na kuma karya muku hula ku da kun san komi. To madalla jama'a da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma a madadin Zainab Ibrahim da ta taimaka wa shirin da kuma sashen Hausa na Radio France International ni Hauwa Kabir da na shirya da kuma gabatar ke muku fatan alheri.